الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم كتاب قواعد الصلاة نعم باب فرائض الصلاة باب فرائض الصلاة باب فرلان الصلاة أما فرائض الصلاة فخمسة عشرة أما فرلان الصلاة هو مشابير لي أولها دخول الوقت فرض نفر هو قال لك شيء فرلا دي الصور فرض تركي ما فرلا دي والنية فرض kaga سورة ما لم su sanya tsarki cikin farilla sauran malamai a wannan abubuwa guda biyu shigar lokaci da kuma tsarki ina ganin kawo ba a daga cikin farilla ba eh an kasa daga cikin sharuɗa ne sharuɗa aka kasu. su an gani kaga an sanya shigar lokaci daga cikin sharuɗan ingancin sallah da kuma tsarki kamar shi mai kawai zai sanya shigar lokaci cewa sallah dole sai lokaci ya shiga kafin a yi shi in an yi sallah kafin lokaci bai yi ba sannan zai mutum yana da tsarki zai yi sallah an gane ku na'am sannan niyya ma farilla ne ga sauran sun fara daga niyya ne na'am fa takbiratul ihram farko kabarin harama ma farilla ne qiyamu laha fardu ayuwa domin ta farilla ne qira'atul fatiha farko karatun fatiha ma farilla ne qiyamu laha fardu ayyuwa domin ta ba farilla ne farruku fardu ruku'u ma farilla ne warrafu fardu dagowa daga ruku'u farilla ne kenan da mutum zai yi ruku'u amma bai dago ba sai wuce su sujada sai da sallah mutum ya yi ruku'u daga ruku'u kawai sai ya zarce ya sallah ba sallah a gane dole ne in ya yi ruku'u sai ya dago daga ruku'u kowane gaba ya koma inda yake sa'an nan ya tafi jada. ina ba san gane wannan saboda aka dagowa daga ruku farilla ne mazhaba na jumhur kenan amma mazhaba na Abu Hanifa ba farilla ne. shi Abu Hanifa na ganin abin da yake farilla shine ruku shi Allah ya yi magana cikin Al-Qur'ani ya zai na amanu ruk'u uwansu Allah bai ce irka'u warfa'u ba ce ku yi ruku ku dago ba Ya ce ne uwansu ne. saboda haka idan mutum ya ruku daga ruku kawai sai ya zarci kawai daga ruku sai ya sufa kawai ya yi kasa irin sallar jahilai ke rabu shi a wani abu halima sallar ta yi amma kuma in ka duba hadisu musiu salam wanda manzan Allah ya karantar da shi yadda ake sallah daga ciki akwai ruku da kuma tagowa daga ruku akwai sujada da tagowa daga sujada ke na shi mazhaba na jumhur shine daidai mazhaba na Malik Shafi da Imam Ahmad su su ce idan mutum ya yi ruku bai nago ba Allah ta ɓaci. shi kuma Abu Hanifa idan mutum ya yi ruku zai iya zarcewa idan mutum ya yi sujjada zai iya zarcewa na ma ma la yi gari inda ka zaki wasu ya dago ba sujjada bai yi E a gente tira uma. Botar de dois. E aí, Zeracões? Vai, tira Não? an zube da goma A su shi ana so ya dago sai ko da gaba ya koma yadda yake kai da kawai ya motsa kai ne kawai dan yi kai kan tsasko ba yauwa irin irin kamar dan tsakuwa ya zafuri mutum zai ga fitar da kaga su ƴan hannafiya su suna da wannan fahimta wai idan ƙur'ani ya zo da abu sai hadisi ya zo da wani ƙari a kai to wannan ƙarin suna kiran shi ziyadatu alal nas ƙari kan nasu mutum da ƙari kan nasu ne sun ce to idan aka yi aiki da shi to kamar an shafe wancan aya da ke tunda shi aya cewa yi ayi ruku kai suka ce a yi ruku a dago to wai ruku da dago wannan kayan wani ƙarin bayani wani abu da ka sa din nan kamar ka shafe wancan nasin ne Sun ce wa ziyada ala nasul ƙari kan nasi kamar an shafe shi ne kaga wannan shi ne fahimtar hannafiya amma su kaɗai suke da wannan fahimta fahimta ne mai rauni gaskiya eh amma ba dole ba ne su sun yadda na ɗaguwa ba ɗaguwan ba dole ba ne eh, wani shi da fahimtar na waljulun tsari kadara ma ya kawo yawa da zama na biyu da zama na biyu gwargwadon yadda sallama ke aukuwa a cikinsa zama na biyu gwargwadon sallama kenan ba wai zama ta tahiya ba Zama ta tahiya ba farilla bane sannan in mutum ya zama ta ya yi salati ga annabi yi azkar ya gama komai me ya rage gare shi sallama to wannan zama gwargwadon yadda zai sallama shi suke magana nan kaga zama gwargwadon sallama bai wuce sakon ba to iya wannan sakon din shine farilla inda malik amma zama ta tahiya sunna ne da sauran zaman da mutum zai yi azkar din nan yana gama shi sai sallama to wannan zama gurgunan sallama shi ne farilla a gari eh kenan ana su fahimta mutum da mutum zai ta hiya a tsaye sallah ka yi mutum ya yi ta hiya a tsaye ya yi salaci ga annaba a tsaye ya yi duwaye na askar din a tsaye ya tashi sallama sai ya zauna sai ya sallama sallah ta yi ina wata gani suna su ce zama ne gwargwadon sallama shi ne farilla na daidaituwa ma farilla ne daidaituwa a gari ya daidaituwa yake idan mutum ya yi ruku ya yi lebur inda malaman gauri suna cewa gwargwadon yadda za a sanya kwarya in an sanya kwarya ba zai faru ba su kaga ya daidaita sannan kuma idan ya dago ya daidaituwa yake kowane kaba ya koma inda yake kowane gaba ya koma inda yake to kaga su yan hannafiya ba su yarda cewa da yituwa farin labari su suna ganin idan mutum ya yi ruku ya dago daga ruku domin ba lallai sai kowane gaba ya koma inda yake ba zai tafiya su jira idan mutum ya yi ruku sai ya dago ya daidaita ya koma yadda yake in ya yi sujjada sai ya dago ya koma yadda yake kuma zai tsaya ya tsaya tabbal shi ne farilla na mutumani na fi alkalin salat da natsuwa a cikin rukunin sallah shi kuma natsuwa idan mutum ya yi ruku ba wanda da yi ruku ka dago ba ba wai da yi sujada ka dago ba in yi ruku ka tsaya ka dan ka samu natsuwa malaman fikin suna cewa gwargwadon ainihin subhana rabbiyal azim su uku idan mutum ya yi gwargwadon subhana rabbiyal azim su uku to ya samu me ya samu natsuwa amma da zai fiye da haka an fi son haka an gani da natsuwa a cikin rukunan sallah farilla ne yana irin wannan masu hoton kurciya din nan ana sallah kwas kwas kwas kwas ba sallah su babu da zuwa ciki kuma daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gyara ga musibu sala akwai abin da ya shafi da zuwa daga cikin annabi ya ce mai irji ka salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah domin lalle kai ba kai sallah ba na'am na'am wa salamu min as-salati fardhu sallama daga sallah farilla ne khilafan lil hanafiya kuma zuwa yan hanafiya sun saba ma jumhur idan mutum yayi tahiyya yana gama tahiyya zai iya tashi ya tafi abin shi liman sai dai liman ya juya gaba kowa ina fata gane liman in dai mutum ya yi tahiyya ya gama tahiyyan shi a wajen yan hanafiya sallama ba dole bane to a cikin farillan sallah a wajen hanafiya ba su yi sallama daga cikin farilla ba idan an gama liman ne zai fara tashi ko kuwa ne wace ne abin in ka duba in ka duba ta iya ka tashi kara gaba ba ma tu liman ne sabda ba su an liman koyi shi koyi shi daidai abin da yake farilla koyi da shi da da zarar an yi abin an gaba ta kawai liman na iya juya gaba kowa ya ce assalamu alaikum sai shi kadai kawai ya sallama sannan kuma kaga wannan fa'idan wannan sabanin idan mutum ya yi ridi alwalan shekari bayan ya gama tayya sannan shi ta yi in ka ɗauki fahimta na annabiya amma wannan fahimta ɗin fahimta ne mai rauni kamar yadda na faɗa wato cewa shi sallama nasoshi sun tabbatar cewa farilla ne kuma gashi manzo Allah ya ce an sanya liman ne za a yi koyi da shi daga cikin koyi da za a yi da shi fa za sallama fa sallimu idan liman ya yi sallama kuma ku yi sallama kada ku yi sallama har sai ya yi sallama misali na'am wa tarkul kalamu fi salati wa ai su ne masu yawa ai duniya ba mazhaba mai karfi kamar annabiya suna da jama'a su gaje india pakistan tajikistan afghanistan duk garuruwan duniya mafi yawa a sayar su ne daga mazhabobi masu ƙarfi a duniya mazhabin hannafiya ce farko shafi'iya sai malikiya na kasa, shi shine hambaliya eh mazhaban hanabila sun tsaya ne iya saudiya daga saudiya ko ba wani waje da zaka yi tunanin suna bin mazhaba na hanabila yan kaɗan ne an kuma malikiya malikiya mafi yawan afirka malikawa ne amma kaga misira afirka ce amma misira tana bin mazaban shafi'iyya galiban amma kuma akwai malaman akwai malikawa cikin misira sosai suna da ƙarfi isa in ka je in an je aikin hajji kake ganin mutane na cewa suna ganin larabawa na kyaman mutane sun ce larabawa suna gudun mutane ba sa son haɗa sahu da mutane yan hannafiya ba sa haɗa sahu kana matsowa suna guduwa su a wajen haɗa sauwa a wajen su ne haka kada kada yi haka kada ka yi haka wajen tsayuwa A sai ki haka eh yawwa na yau kafa kuma su daura ba wasu yan haɗa ba sun kafa sai mata kana matsa zai haɗe da mata to mafi yawan ba larabawa ba ne mafi yawan su ma ajamawa ne ta ringa cewa ai larabawa suna kyaman mutane kaga mutanen afghanistan eba suna da yaran su su tajikistan su ina ne su pakistan su ina ne su ina ne gafi yawan garuruwan da za ka gafi yawan su annabawa ne na kuma a cikin duniya an ce ba masu kasuwanci kamar su ba. ba ka isa su bi ka ne. Eh, ba sallah ba wani canza musu ra'ayi ta kai da gaske eh. <laughs> ka ce musu ga wani hadisi ya inganta su ba abin da ya shafe su eh hambaliya suna da son bin hadisi sosai biyar da sauran bazai na'am wa tarkul kalam fi salati farda da barin zance a cikin sallah farilla ne barin zance a cikin sallah ra'is salat babu farillan sallah sun kare nafsari na'am بسم الله الرحمن الرحيم كيف تصلي الصلاة الثانية duk wanda ya waiwaya a cikin sallah da mantuwa babu komai a kan shi amma idan ya ganganta da gangan sai ya waiwaya to ya yi makaruki idan ya ba alkibla baya ya yake sallah kawai ba sallah duk wanda ya sallah da alhariri ko ya sallah da zinari ko ya sata a sallah yana cikin sallah sai ya hango wayan wani sai tura hannu a aljihun shi ya ɗauki wayan kuma ga wani kuɗi a aljo mutum sai tura hannu ya saci kuɗin yana sallah a nazarin muharrama, ko ya kalli haramun wa asu wanda bai sabo ne amma sallar shi ta yi an gano wannan idan mutum yana sallah sai ya yi sata wato abin ya saba ma Allah amma sallah ta yi kun gano wannan wannan wannan ya kai mu zuwa ga ya hukunci mutumin da ya aikin hajji da kuɗin haram zai yi aikin hajji da kudin haram yawa daga cikin mutane suka ce ai ba aikin hajji ko a aikin hajji ya yi amma tare da sabo aikin hajji ya yi tare da sabo ai shi kudin amfanin kudin shi ne kamar ya shiga mota ya ci abinci amma ba kudin bari aikin hajji ne shi kudin kawai yana taimaka mai ne wajen ya ci garin ko wani abin da zai ci amma shi wafi da sa'ayi da waye da sauran tsayuwa har ba ai ba kuɗi ba ne? ibadu baya ba ya biya gaba daya an gano wannan so ka kaman su mazhaban ambaliya kuma su a wajen su mutumin da a kawai misali mutumin da ya kwace fili ya kwace fili ya gina masallaci to duk sallar da aka yi ba sai ba sannan kuma mutumin da ya saci mutumin da ya ga wani na alwala a ya ga wani da ruwa ya zai kwace ruwan da karfin ya je alwala da shi alwala ba ta yi ba an gani to shi ne kaga su a nasu ka'ida kenan wannan magana idan mutum ya yi sata a cikin sallah za su ce sallah ta bashi kaga wannan ka'ida da malikiya suka kawo yana da karfi sosai babu wani dalili da ya bata mai sallah sallah tana nan an gani eh Eh, eh Allah mai tsarki ne baya karban wani abu sai mai tsarki ma'anan wannan in za ka yi addu'a ka ringa cin halal in kana cin haram sai ka yi addu'a Allah ba zai amsa ba nan ba ana nufin wai idan mutum na cin haram ya yi sallah Allah ba zai amsa ba idan ya zama to yana sallah Allah baya amsa yana azumi Allah baya amsa duk aikin aikin shi Allah baya ya zama adam da ke nan ya zama zai gamu da Allah kenan bai taba to haka ne ma mafi yawa yan Najeriya ma yan wuta ne kawai gaba daya to mafi yawan 'yan Najeriya masu cin hanci da rashawa ne kashi saba'in na 'yan Najeriya rayuwarsa akwai cin hanci da rashawa a cikin shi to kaga ɗan da haka ne kenan duk ɗan Najeriya sallan shi azumin shi aikin hajjin shi komai na shi fatacce ne zai gamu da Allah ba shi da wani aiki kawai zai tsire gamu da Allah da kalmar shahada kawai eh? <laughs> ki gaba kalmar shahada ba za mu kawo mana ce ta abin da an ce Allah baya amsa abu sai ne tsarki Allah ba zai amshi kalmar shahadar shi ba sai ya daina cin haram me za ka ce ba wannan ka'ida ka'ida ce ita ce daidai wannan wannan bayani da aka yi mutum yana sallah ya yi sata sallah ta yi amma kuma Allah zai kama shi kan sata shi kaga shi kenan kaga yayi daidai da hadisin nan a tadar a tadar nuna man mublis shin kun san wane ne mublis suka ce al-mublis fina man la dirhama lahu wa la mata suka ce mublis a cikin mu wanda bai da dirhami bai da ko kayan daki ka fitar shi ne mublis sai na ce ba shi bane mublis a cikin al'umma ta shine wanda zai zo yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi kaza yayi kaza sai zo ya zaki wannan ya ci mutuncin wannan ya saci dukiyar wannan ya karɓi haƙƙin wannan gobe kiyama sai Allah ya tsiba daga cikin wannan ayyukan shi na alheri ya tabiya ya ka fahimta nan abin sallah ta yi inda ayyukan ba su yi ba da me za a biya ba abin da za a biya ne eh eh shi inna Allah ta'ala shi za ka ji summa zakara rajul yusiru safar ash'as akbara yamuddu yadayhi na sama ya rab ya rab ومطعمه حرام ومشربه حرام duk wanda ya kuskure a cikin karatu da kalimacin min gairil qur'an da wata kalma wanda ba qur'ani ba sai da ba salam zai jira ba'di yana cikin karatun karatun sabbi sai shigar da wani bayani wanda ba na qur'ani ba a ciki سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأن تؤمن بقدر خيره وشره sai shigar da an tuɓi yaman ta yi shigar da an tuɓi na bilkadar kairi wa shari'i a cikin karatun ƙur'ani kaga an tuɓi na bilkadar kairi wa shari'i ba ƙur'ani ba ne shi to ya ƙara wani abu wanda ba ƙur'ani ba sai yi sujada bayan sallama idan kuma yana daga cikin alƙur'ani abin da ya ƙara babu sujada a gare shi illa ya tabayyara lafsu sai dai idan lafazi ya canza ko ma'ana ya lalace sai dai idan lafazi ya canza ko ma'ana ya lalace abin da ya kara din ya canza lafazin ko ma'ana ya lalace misali kamar ya za a iya canza lafazi ya a nan wajen ya canza ma'ana ke rubu ya canza ma'ana kuma ta da wani wani misali a cikin kanar don jina ta fito su ce kanar don jina ta misali ma'ana ya canza ya ma'ana ya canza wa ma kana arshu alal ma yace al arshu baya kan ruwa ma'anan ya canza ko ya canza wasu ko ya canza wasali fa'il ya mai da shi maqulun biyu. wa kallama Allah Musa taklima sai ce wa kallama Allah Musa taklima kaga ya canza lafazi ma'ana ma ya canza a nan wajen ya canza lafazi ma'ana ya canza sama da canza lafazi da ya mai da shi ya mai da shi makulubi ne kun zahir yana fa'in da shi wa katala dawo da jaruta sai ci wa katala dawo da jalutu ma'ana ya lalace sannan lafazi ma ya canza shi a nan wajen zai su jira bayan sallama na'am na'am wa aka fi salam duk wanda ya gengedi a cikin sallah babu su jira gare shi idan ko bacin yayi nauyi a da salawal wasu. ya sake sallah da alwala gaba daya eh. kaga su yan annabi a duk san bacci ba ya karya alwala ko da a awa don mutum zai yana bacci ya farka kawai ya kabbara sallah kawai abin shi <laughs> eh. su a wajen yan hannafiya a hanbaliya ka'ida ce ta usuliya magana ya sai kira shi ko ta ƙa'ida, sai kira wannan ka'ida na cewa idan mutum ya yi amfani da abu na haram to ka so ɗaya so ɗaya hanbali ɗaya suna ganin gaba ɗaya mutum bai da sallah in alwala ne ba abin ya ɓaci a rikiya su ba su ɗauki wannan ka'ida ba eh, eh. kagar wajen sun yi sun wannan in mutum ya yi tafiya wato maganar ƙasar saboda sauƙi ne to shi ban da shi su sun yi ne don su wahala a yi da tafiyar da ya yi tafiya ne na sako to sun su ce kawai a cire wannan rukusa da rukusa ya ta cire amma ba azima ba na'am ashmawu na'am in kana da salata lamma ya ce yan ambaliya suke da shi ta bismillahir rahmanir rahim in kanat salatu ala imra'ati idan ya kasance sallah ga mace kunta allahumma innaha amatu sai ka ce ya Allah lalle ita bai wakashi mata tamara da zikri ala tani sannan sai ka ci gaba da ambatanta akan damirin mace gaira annaka la takunu sai dai kai ba za ka ce ba game da mace ba za ka ce ya Allah ka musanya mata mijin da ya fi mijinta ba لأنها قد تكون زوجة في الجنة domin ta kan kasance mata a cikin aljanna ga mijinta na duniya ita mace takan kasance mata a cikin aljanna ga mijinta na duniya ne ita sa'ul jannatu mahsuratun ala mata aljanna an su ne ababen takaitawa ne ga mazajen su la balala ba bukatar a gare su ina da rakka idan ka rubuci jana'iza lam am hiya Ba baka sani ba shin jana'izar nan namiji ne ko mace baka sani ba kulta allahumma innaha mace. Eh, eh ban ga tambaya mutu kowa yana cikin sallah kai kai ana magana liman nan kowa da kowa kowa da kowa sauran mutane za su yi addu'a yanzu haka sun kowa da kowa ne kaga tun da kowa da kowa ne kaga kawai sai mutum amfani da wannan amma liman da zai yi tambaya a ah, za ka san an fara ka san gyara zuwa su ma ba su sani ba na daga ba su eh. ba a harabi kawai zaka ji ko za eh, ka ga murya nan da a wani lokaci sallah kan ga wani biki kamar mu da za ka wani ba ana faɗa ɗin yana fa amfani za a yi sallah ne ga mushrikan su saka yan uwa kaza kaza su su na'am لأن النسمة تشمل الذكر Ina إن amfani da nazma gawa ta shafi namiji da mace. Kana su salatu ala tafilin. Idan ko sallah ne ga jariri. Na kulta ma mata kaddama min niyya. Sai ka faɗi abin da ya gabata na niyya da kuma kabbaran harama a da kabbarori ka faɗa abin da ya gabata na niyya da kabbarori na da addu'o'i mu gaira annahu yustahabu an taqula ba'da sana alallah sai dai an so ka faɗa bayan kirari ga Allah wa salatu ala nabi dan salati ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma innahu abdu sai ya Allah lalle shi bawanka ne ibnu abdi dan bawanka anta halakta kai ka halice shi kai ka azurta shi kai ka kashe shi kai za ka rayar da shi ya Allah ka sanya shi ga iyayensa magabata ya zama magabaci ma'ana magabaci ya riga su in ya rasu ya riga su dan ya tana na musu waje a can wajen ya zama salaf din su kuma ya zama tattali ya zama bukin shi ne bukin ko ina ce mutum bukin ne ya riga tafiya can wajen domin ya je ya dama ana bukin nan receipt kuma mutum zai shiga mota ya je ya ce receipt kafin lokacin tafiya ya yi yana zuwa kawai zai shige mota to shi ma yaro idan ya riga ka rasuwa yakan zama to bukin a gare ka a gare shi zama manzo Allah ya ce duk mutumin da ya gabatar da yara guda uku za su zama a gari shi kariya daga wuta kafin da ce ya lalla hada yaro daya a hada yara biyu kai annabi bai ce hada yara biyu su ce sai muka manta ba mu ce hada guda ɗaya ba sun kana da yaro guda yara uku sai suka riga mutuwa za su zama to tattali a gare ka za su zama to bukin a gare ka eh na mu ajara ko za su zama lada ya Allah ka sanya su zama to ya zama lada a gare mu fasir bi mawazini kuma ka nauye ya ma'aunin su da shi wa azim mu ba. kuma ka girma ladan su da shi ya wa a ajrahum kada ka haramta mana da su ladan shi wala tattinna wa iyyahuma ba? kada ka fitile mu da su bayan shi eh, zahirin nassi ne bai magana ban gane da hadisin bai magana kan wannan ba kai sai an nuna kawai cewa dai mace akwai hadisin wani hadisin wata ta umar da a cikin adamu mufrad da ita umar da za din da mijinta ya rasu aka buga aka buga har muawiya ma ya nemi ta da aure ce wannan za aure ba kuma shi muawiya yana amirul mu'minin ya nemi aure ta ce wannan za aure shi tana son ta tashi da mijinta ne shi mm. saboda in ta ta yi aure yanzu zai zama su wanda ya aure ga shi da mijinta to dangane da kuma idan mijin ya zama ɗan wuta ba shi za a yi ribas ya ce ta auri wancan to haka wannan yana buƙatar nasi kada mutum ya yi zarfa biya Allah ala za a ba da wani na'am idan ta mutu ba miji sarrafa ita ko ɗaya نعم الله شيء في yadda إن الله على كل شيء قدير نعم نعم الهدية ko kuma hidiyya na ji na ji nasi yake bukata kasan abin da ya shafi gaibi kan shi cibiya ce abin da ya shafi gaibi kawai in an rubuta ne kawai in an karanta kai aiki shi kada kai ka ci wani kiyasi amma sahi na kama hadisin da yake da ka shawayi annabi zai aure ki ba sai isnadi yana bukatar hadisin da kabi suka ya iganta na bismillahir rahmanir rahim suna fadin masu rijiya faslo eh min azam suci ar-rishwa daga cikin mafi girman suhud wato akwai rashuwa a cikin hukunci cin hanci ala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lilamin nabata bisu jin naman da ya tsoro da haram annaru aula bi to wuta ya fi dacewa da shi jin naman da ya tsoro da haram wuta ya fi cancanta da shi Ali ya rasulullah kace ya rasulullah menene suhud ala rishwatu fil hukmi tace suhud shine rashwa a cikin hukunci to kaga wannan hadisin ya ruwaito shi hmm? wane ne ya ruwaito wannan hadisin da kaga wannan hadisin ba ba bai kai kawo wanda ya ruwaito hadisin ba kuma a ina za mu samu hadisin cewa manzo Allah ya ce duk naman da ya tsoro da haram ko da ya fi dacewa da shi kace ya lalai ya su sai annabi ya ce a rashu a rishwa fil hukum cin hanci a cikin hukunci wannan hadisi kaga ya kawo hadisin babu isnadi akai balla a san yadda za a bincika ya inganta ko bai inganta ba na'am wa sallallahu alaihi wasallam eh. la'ana rashi wal murtashi Allah ya tsire wa wato mai ba da rashawa da mai karbar rashawa din mai da rashawa da shi mai karbar rashawa din Allah ya tsire musu A gari? gani waye mai da rashawa mai da rashawa ne wanda ya bayar dai ya karba haƙƙin wani ko ya zalunci wani da shi an kai shi kotu ya san bai da gaskiya sai ya ba alƙali cin hanci dan alƙali ya goyi bayan shi akan wani abu ibada na shawari amma in yayi dai ya kwato haƙƙin kanshi da kanshi ya san in bai ba da kuɗin ba haƙƙin shi ba zai fito ba ba a kire su ibada na shawa sai dai shi wanda ya karɓi wannan abin da ya zama alƙali a gani misali yanzu an kwace ma kayanka kuma kayanka na halal dan sanda ya kwace ma ya zama to in ba wai ka bashi wani abu ba zai ma sharri ma karasa rasa sai ka bashi ka bashi da Allah an gare to wannan ne ba a kira mutum mai cin hanci in dai ya zama to yayi ne dai ya kwato hakkinsa eh. a ba zalce su ba duk da an gaya musu an gaya musu idan mutum yana cin yunwa ya ga ya rasa yadda zai yi zai kafara ya fita ya zuwa abin da ya ba ko bai taba cewa banjan tunda ba zai mutu da yunwa ba ko ba ka ba kana da sana'a baka da hanyar abinci kwata kwata ka san ka ɗauka za ka ɗan samu a karshe da iyalanka kaga ba laifi bane dan mutum ya ɗan fita haka in lalura ya kama lallai sai ya fita amma kana da abin za ka ci mafi alkhairi ka zauna a gida kai biyayya da doka ɗin a gani ya halatta mutum ya ci naman alade ne zai mutu da yunwa hmm? ka buga ka buga gidan ko ko ba shi kama babu kuma ka san kaɗan waje zaka ka ɗan samu zaka ka ɗiba ka kai kaga mutum zai ɗan ce ɗan ɗan ɗibo ɗan samu kuɗin shi ba zai dawo gida ya abin nan yana yana yana tukawa yana addu'a eh, yana tukawa yana addu'a eh, amma kaga ƙa'ida biyayya ga shugabanni wajibi ne in dai kana da san abin da za ka rufa kanka wa asiri kada ka fita saboda shugabannin sun kawo dokan ne misali domin wata matsala da suke so su tabbatar da shi eh, وبهذا التفسير قال الحسن والبصري وقتادة والقادمي نعم وبهذا التفسير قال قتادة والقتادة والمقاتل لو أن فسر عليه قتادة هي فلا قال الحسن والقتادة وأن فسر شيء مذهب على حسن البصري ده قتادة ده مقاتل وقال ام مسعود إيه، ابن مسعود يا شيخ الصوت والرشوة في كل شيء شيء سهول Shi ne rashuwa a cikin komai ba sai lallai a cikin hukunci ba rashuwa a cikin komai shi shine fito fara aida ya ce kuma mai an ya tafi a rajul yi hadata Shi ne mutum ya biya ma ɗan'uwan shi bukata yi lai hadiya sai ɗan'uwan uwan ya bashi kyauta ya ba mutum ya ka biya wa mutum bukata sai wani ya baka kyauta to kamar yaya wani ya baka kyauta menene ma'anan man sana ilaikum ma'rufan fa kafiru wanda ya aikata alkhairi gare ku kafin shi mai ma'anin shi to an ce ka biya wa mutum bukata kuma sai baka kyauta kyauta ba rashawa ba an ce wannan ne suhud kamar alkali ko misali da yake hukunci banci ya yake hukunci sai shi a cikin mu da suke da ba wai alƙali ya yanke sai ka kora bai ba shi asa wato shi kawo misali ya kana duk mutumin da yake da bukami na gwamnati wato aikin shi ne ko ana biyan shi albashi akan wannan sai sai yayi maka wannan aiki sai ka ji daɗi ka bashi wani abu amma wannan shi ne ake magana nan hadiyatu umar kenan a nan dama yana da mukami na gwamnati ana biyan shi albashi amma kuma sai ya zo ya ma wannan abin da ake biyan shi albashi a kai kuma sai ka ba shi kyauta to baya halatta ya amsa to ka ba shi ne don wannan abu a gani nan gaba kuwa za ka iya yin laifi ya kare ka a kan shi misali an gano wannan su to da irin wannan baya halatta amma misali kawai mutum ne a cikin gari haka kawai sai ya zo ya ma wani alkhairi malamai sun yi magana misali kamar abin da ya shafi kana neman aikin gwamnati ko kana neman wani aikin yi sai wannan ya yi fafutuka kayan neman ma aiki suka ce akwai tafsila cikinsa idan ya yi fafutuka kayan neman ma aiki ya zama to ya wahala ne kawai da jiki shi bai biya ko kwabo wajen neman ma aiki to a nan wajen ba za wato ba abin da ka bashi in ya zo ya ce sai ka bashi wani abu to ya ci haram amma in ya zama to ya buga waya ya hau mashin ya ce ya yi kaza ya yi sai yawo yana bi yana bi yana bi kudin mota kudin mashin kudin waya da sauransu yana bugawa har ya samu sa'a ya samu maka wannan aikin sai ce sai ka biya shi to wannan babu laifi a cikin wannan za ka biya shi a gani saboda akwai aikin da ya akwai wahalar da ya da kudin shi da mashin din shi ko da mota ya shiga mota ya je kaza ya buga waya ya yi kaza ya kaza amma in kawai magana ne kawai ga yalla bai yana da wani mutum da Allah ke buka bai kaza kawai sai yalla bai isa sunan kawai an dauke ka aiki to wani yayi magana wannan ba a biya in ka ce sai an biya ka ka ci haram shine wal akalu bi shafa'a al akalu bi shafa'a shine kai din nan ka kawo ka nemo mutum abu kawai magana kai da baki kawai sai aka bashi sai kuma sai ka ce sai an biya ka haram kamar da ake raba ba da ake indiya ko abin da ake sassai dawa na to a raba ah, ka rika fiye da slot an ba da ne don a taimaka ma al'umma kawai ɗabi'a ne na 'yan najeriya eh da shi za ki ai abin da ya lalata najeriya kenan slot ana sayarwa wai mutum na so ya yi soja soja fa zai ba da rashi ne zai ya taimaki kasa sai a ce siya biya miliyan ɗaya duk mutumin da ke son nda miliyan ɗaya mai son civil defense dubu dari takwas to yaya za a yi ba za a samu yankin nafas ba to eh, da samu nafas. mutum sai da ya biya ƙasar ka ne kana so ka yi kishinta amma aka ce sai ta biya za ka yi ta. to wannan kudin da na fitar din nan miliyan ɗayan nan idan ina da shi ba sai ja gani ba to ban da shi rance dai wani ma zai ce to zan biya ma miliyan ɗaya wani zai ce to miliyan ɗaya nan za mu ta cire kuɗin mu wanda ne ma aiki za mu ta cire kuɗin mu har sai mun gama cire miliyan ɗaya da za ka fara samun albashi wani ba zai biya ma sai an wani wannan bai adalci kenan wani hannu to ya kyauta ya yi wannan ya je ya ya je ya ita da dole siyarwa za a yi sai ya siya kaga wannan ba a kira shi rashawa ya siya ne don ya farkar ko ya taimaki al'umma da shi da ya siya sai zai ba matasa ne kuma an kun zama wani abu to ya tsawon za ku taimaki al'umma da wannan ya yi ya yi misali su kuma wanda suka amshi kuɗin wato sun ci haram na wajen aikin na da ne wancan da waya da mashin mutum zai kasancewa da ke zai yanzu ke mantawa jira wannan mai da na iya biya ka zai ke ke

yanzu soja ya hau soja ya soja ya samu kame na soja amma yana da shi ake kuma yin kidnapping da shi ake duk wani mugun abu saboda yana so ya fashe kudin shi shine na'am na'am qila lahu ya aba abdurrahman an ce masa ya aba abdurrahman ma kunna nara zalika illa al'akhudhu ala al-hukmi ba mu kasance muna ganin wannan ba sai karbar rashawa ga hukunci kawai qala al'akhudhu ala al-hukmi kufr yace karbar rashawa ga hukunci ya kafirci ne قال الله تعالى الله يجي ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دو wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar mutu wayannan su ne kafirai wanda ne kufur yake nufi yana duna kufurin ba wai kafirci bai fita da mutum daga addini ba kufurin duna kufur amma idan ya halatta haka in yana ganin halal ne a ci hanci da rashawa ya fita musulunci ya zama kafiri

walin zakat adamu zaka tana da lalufa ka sani al-sawab abin da yake daidai shi abin da yake daidai mutum ya fitar zaka an dibiya daga jin daɗin ransa shi ne abin da yake daidai mutum ya bada zaka. kada ya bada zaka, ya ɗauki zaka kamar haraji akwai wanda yake ɗaukar zaka kamar haraji idan sa'i ya zo zai tafi zaka, sai ya ta ɓoye-ɓoye in yana da dabbobi yana da yana da shanu talatin zai ɓoye guda ɗaya nawa ne shanu ka ce ishirin da tara hmm. wai saboda tara a lissafin zakka to kaga irin wannan irin wannan ana yin wannan ne ga haraji da haraji shari'a ba ta yi da shi ba eh haraji tsari ne na demokradiyya ta yi da haraji amma tsarin musulunci bai yarda da haraji ba abin da da musulunci bai yarda da shi ba sai mutum ya zo karba sai ka ɓoye ba sai laifi ba Kaɗan duk tsikaita mai ne wajen sako amma abin da ya shafi zakka tun da zakka har zakka dama wajibi ne kamar sallah zakka kamar sallah ne kai ne ma ya kamata ka ringa neman sa'in ka ringa neman shi don ka miƙa mai haƙƙin Allah ka fitar da zakka kana farin ciki kana jin daɗi da sauransu na kazalika yi sa'u khiyarul mali fadilatul taktasu bil kamali haka nan bayar da ainihin zaɓaɓɓun dukiya fasilatan kamali mutum ya bada zababbun dukiya wannan falala ne wanda ya kadaita wanda yake mata da ainihin kamala a gani ba ba ba ba ba ainihin falala ne wanda yake mata da wajabci ba falala ne wanda yake mata da kamala a mutum zai samu cikakken lada ya zaba daga cikin zababbun dukiya ya bayar na'am wa dafuha fil hin bil yamini na'am wa sasruha an ru'yati al da kuma miƙa ta idan shekara ya yi ya miƙa ta da hannun dama ya miƙa ta da hannun dama idan lokaci ya yi da kuma lullube ta daga ganin ido an gane mutum ya miƙa da hannun dama in za ka miƙa kuɗi na zakka ka miƙa da hannun dama shi wannan yana da kyau shi manzan Allah ya wuce buhun na fi kulli A annabi da mai sawa yana ba shi sha'awa cikin komai musamman abin da nan bai zo ba to kai da dama sannan kuma da rufe shi daga idan mutane yaya za a yi zaka mutum rufe daga idan mutane shin na ya za a da zaka ka fitar an sa an fitar idan na bayan a gaban da ba ba kaga duk abin da yake farilla asalin farilla in kun duba da kyau ana so ne jama'a su sani shi zakka idan idan kai zakka a boye ba wanda ya sani in dai gwamnati musulunci za ma iya yakan ka yi za iya yakan mutum ana so za ka ba da zakka a fili kamar sallar jam'i yanzu zan iya cewa ni in zan yi sallah a boye nake sallah na dole za ka yi sallah ne tare da mutane warka umar rashidi ko kamar azumin ramadan dole ne kowa ya san kana azumi ko ai yau muna azumi ba wani abu koyewa bane nan wajen kamar aikin hajji kuna tawafi tare da mutane da kowa ya san kana yi ko shi ma kamar shiga musulunci an san mutum arme ne sai bai faɗi cewa ya shigo musulunci ba to kaga ai yana nan arme har yanzu a wajen dole in zai shiga musulunci sai an shaida mutane sun shaida ya shiga musulunci to ka zalika shi mana sulku na musuluncin nan ana so a shaida inda zakka dama galiban ana ba gwamnati ne a cikin garin musulunci ne hukuma ta zuwa ta amsa kaga hukuma za ta karba kaga an ga shaida cewa lalle ka bada zakka misali amma yanzu da abubuwan ka canza fa wanda babu hukuma masu karban zakka ya za a yi kuma ka san matsalar yanzu idan ka bada zakka a gaban mutane ka shiga uku in ka bada zakka sai yanzu ana wajen da na zo kawai sai ta ah, malam masul ga zakka wace malam kamar ga zakka yaya kuna kallo na hana ku da ku ce wato malam kenan yana da yan lila a cikin ɗaliban zama akwai na musamman shi kenan sai ka ɗalibi ya sama kiyayya malam ya san yana da tsanani amma ya tsallake ni ya ba wani ya ba wani ai shi ba ruwan shi da wannan shi zai ce kazani ai ina tare da malam lokaci mai tsawo ya kamata ya san ina buƙatar kudin na amma ya hana ni ba shi irin to yanzu ya za a yi in za a yi zakan yanzu kawai a ce ina da kuɗi zan yi zakka kawai san zo gaban jama'a kawai san cewa daga zakka a gaban yanzu ya rayu sai shi a ba mutum insha Allah na magana wani bai bada zakka wani zikirin za a samu wani zai shida wannan shekarar ka ba wannan wannan shekarar ka ba mutane wannan shekarar ka ba mutane biyar insha Allah kuma wani ce ban taɓa ganin zakkan wani zai ce wani gari ya kira zakka ba shi kenan ba in na gaskiya ne kan a tsakanin ina da wani garin ma shi aika ta shafa ai an ce to ka zumin an gani ya ihim ana karɓar zakka daga mawadatan garin a miƙa shi zuwa ga talakawan garin wurin da ka yi kuɗi nan za ka ba da zakka na so da kuɗi na yi da amma kana zaune tare da wa mutane idan wuta ya kama gidanka ya za ka kira mutanen ƙauyen kare eh kaga sun wuta ya kuya kai kama sai ka kira mutanen kawai ka kashe ba wuta ko shi lafiya ya kama ka na'am tasmu fi ali abil baladi aula istikhraj ali al-bu'd wato kaji kaji magana ma an ba albani amsa wato raba ta a cikin mutanen ta a garin a garin da mutum yi kudi aula shi yafi dacewa daga ainihin fitar da ita ga nan nesa Eh, ka fitar da ita a nan inda ka samu kuɗin ya fi dacewa daga fitar mana nesa da zafi in zakati hilmu haƙi mm. an so addu'an nan na shi sa'i musaddiq shi ne sa'i wato jami'in gwamnati bai kafan zakka an so idan ka bashi zakka ya ma addu'a an gani Allahumma salli alaihi akwai ali abi aufa akwai abdullah akwai ababun nan abdullah bin abi aufa da kai sunan shi daga cikin akwai lokacin da ya bada zakka sai annabi ya ce allahumma salli ala ala abi aufa ala ali abi aufa ya allah kai salati ga iyalan abi aufa min amwalihim sadaqa ha tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum to daga idan ya bada zakka aka mai addu'a wannan addu'a natsuwa ne a gare su an gane ku to yana da kyau ga mutumin da ya bada zakka almuhaqqi na hakika an so addu'ar sa'i ga mutumin da ya bika zakka na hakika eh in ba a mutum da ne ya fi zama a cikin aljanna kowa da matar shi alaikum salam a kowa da ne wani ya ce wanda zai na amalu wata ba ku zuriya su bi imani alhaƙana bi yin zuriya su ba a ma'adar namu min amalin min shai na wanda a su ya kamata ya ba shi saboda mai da'awa idan ya ga misalin mutum sufi ne ko ɗan kaza ne in yana ba shi da'awa yake yi a yana kusa da shagon shi ne a shi ne ke ga kuma zai sa shi akan dukiya kuma buke ai zuhur shi ne ya tattali farko shi ne bukin su masu kula da nisa ba akwai abin da aka yanka ana ba su ba san kan kasu da ake cewa wasu yanzu mm. da kayan su ma suna cikin wanda ba ba da san bai sadaka ne an ce inda masu da kasu da fukara shin wani abin da kake bashi ya fitar da shi daga fakir bai fitar da shi ba suna nan fakir ba bukaci ne shi yanzu don kasancewa mutum yana zama a cikin shago ana ba shi wani kaso na kaza kaza yana daga cikin kyautatawa shi ma in talaka ne a ba shi to wasu mutane su sai daga ai da muna biyan shi albashi ba shan ba sai ba ni zakka ba ya kamata shi da kasa ya kula da wannan dukiya ya sa ido kan dukiya idan kuma an zo ba da zakka shi ba sai ka cire wani abu ka ba shi zai ji daɗi kuma zai ƙara rike ma dukiya da kyau ya san karanta shi da alkhairi an da wasu ma suka tashi mutum zakar ba sai sun faɗa ba ma yi sai dai kawai ka ji labari ya yi an ba da zakar gani su masu aiki kan zakar ai wal amiri na alayya su ne masu aiki wajen karɓar zakar eh, masu aiki karɓar zakar ana ba da shi kuɗin zakar

duk yaran kila yana da yara sun sun kuɗi shirin kwata da su ya kowane yawon yaro ma da samu amma kai kana na a kwance ka samu ainihin miliyan goma a gonar ten fasa da ke da warai tsada eh a ba ka yara shi na karba gado ce muka raba gado za a ba mu dubu ishirin dubu talatin dubu hamsin dubu ɗari wani kuɗi amma ten fasa zalunci ne ga dalilin da za ka ba shi babin da wanda yake ci zan bibiyar misali in na san ina cikin wanda ya kamata za ka yi bibiya kana za ka yi bibiya ka talaka ne kuma za ka sa ba da zaka ba a bani za ka yi magana ana nan ne wani yana magana shi a mutum ya bashi slot shi bai bashi wata zai zama iyalansa ya ba wani ya wani alkhairi dan alkhairi ya ce cewa to ya hukuncin wannan ai ba cin ya ba kaman ba ke ana nan eh. kuma galiban abin da ya sa wannan yake yi wai ta a Najeriya Allahu Allahu ala saboda kasancewar turawa da suka zo suka tsara mana salari scale na albasha. salarin yana yi kadan sosai da kuma raunin imani Suka duba albashin da aka sa da aka duba malin babu mutumin da yake wulakantacce kamar tisha su kuma kasashen turai ba mutum mai daraja tisha na da daraja sosai albashin shi ya ishe shi rayuwa sannan ma'aikacin gwamnati albashin shi yana wadatar shi baya bukatar da ya yi wani jin hanci da rashin wani rayu to mu sai ga an baka an kai dubu sha takwas dubu ishirin kuma ka rike wani babban abu wanda kuɗi ke zuwa kuma sannan ga raunin imani abubuwa biyu ta haɗu dama ga raunin imani da kuma kuɗin da aka baka na wahala da ya yi kaɗan kusan duk albashi na ma'aikatan Najeriya ɗan ƙarami ne bai iya ɗaukar nauyin mutum ɗaya balle ɗauki nauyin iyalan shi yanzu wani albashi ne zai ke ɗaukar nauyin mutum shi kaɗai zai ci abinci da fi kyau daidai gwargwado na eh, ayyukan da ake da mutum zai ɗaukar nauyin iyalar a ɗaukar nauyin kai ya zama to ya wadatu da kashi daidai gwargwado to wani hankali kasashen turai da kasashen larabawa tun wani aikin da kake za ka ɗaukar nauyin rayuwa ko da da gadi ne kai to ya kamata a ce irin yanayin albashin ne da bature ya zo ya tsara ya kamata ya tsara yadda ɗan adam zai wadatu to sai kamar bature da mugunta ya bayan shirya. ya musu mugunta sai ya tsara musu sararin ke wanda za su zama to masu cin hanci da rashawa mutanen banza sai Najeriya gaba ɗaya ta lalace sai kashi saba'in ko saba'in da biyar na 'yan Najeriya ta zama to abincinsu da rayuwarsu ya zama na cin haram to shi yasa su kuma biyan bukatar su na rayuwa Allah sai ya hana su Allah sai ya hana Najeriya ai Najeriya bai bukata da yake mafi yawan mu cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare sai Allah ta'ala ya sanya arzikin da muka yi muke da shi sai Allah ya haramta mana moran shi muna da fetur ba ma ci ba ma moran fetur muna da gas gas din ma kawai yana bin iska ne muna kallon ke bin iska ina fatan gari ga kayan noma duniya suna amfana da Najeriya amma Najeriya ba ta amfana da kansu ya kamata ce fesin ɗan Najeriya kawai ya zo kawai ya sha da da kila ce a ce a ce kuɗi mai rahusa sosai to na gari a gari kuma ya kamata mu amfana da bas da gas da albarkatun ƙasar mu to sabon Allah cin hanci da rashawa da muke da shi da shi ne Allah ta'ala ya ce azabtar da mu shugabanci mu samu shugaban da bai dace da mu ba ko kuma mun samu shugaban sai Allah ta'ala ya dace da mu Allah ya hana shi aikin har sai mun dawo mun gyara da biyu na fasa gani kaga irin wannan shi zai sa sai daga 'yan majalisa sun ci zaɓe wanda ya kamata ɗan majalisa ya wakilce ka sai wakilci kan shi duk matsala ne na saɓan Allah mu sai ga sun je sun suka je taro sai ga taron su gaba suna maganin albashin su yi kaɗan a ƙara musu ba sa maganin albashin ɗan Najeriya yi kaɗan a ƙara mai ma'aikata gwamnati da sauransu Allah shi kiyaye eh su cire cin haram ta kowane bangare cin haram سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك